بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna ishirin da bakwai ga watan jumadar hula ne ko ko rabi da asiri ne to jumadar hula hijira dubu daya da da da dari hudu arba'in uku wanda ya zo daidai da talatin da daya a watan sha biyu miladiya dubu biyu da da ashirin daya cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka almanhajar kawai na babban malami muhammad ibn ali al-ba'ali wanda ya takaice littafin ibn taymiya iqtida'u siratal mustaqim wanda wannan shine darasin na sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka gabanin mu fara akwai tambayoyi da aka rubuto yana cewa mai hukuncin mutumin da yake amfani da gaban shi domin ya domin ya kare kanshi saboda tsoron kada ya fada yin zina haramun ne mutum ya yi amfani da hannunsa ko wani abu daban don ya biya wa kansa bukata saboda Allah maɗaukacin sarki hanyoyi guda biyu ya faɗa na biyan bukata ga mutum namiji shine mata ko baiwa waɗannan hanyoyi guda biyu Allah ya faɗa ake famanifta ta za wara a zalika faula ikon wani adu duk wanda ya nemi koma bayan wannan to su ne masu ƙetare iyaka da haka malamai sun tafi akan haramci sai dai akwai kaɗan daga cikin malamai da suke ganin idan bai yi ba tabbas zai je zina to suna ganin babu laifi gware wannan da je zina amma wannan suna kai shi idan an kai makura kenan babu wata hanya ta fita ko dai wannan ko kuma yin zina to dai zina suka ce gware wannan amma fa da aka mu sani yana cutarwa a likitance an tabbatar da cewa yakan cutar da ɗa namiji ko mace masu yin wannan aiki din don haka bari shi ne shi ne mutum ya bi abinda hadisi ya gwada wanda duk bai samu damar yin aure ba fa alaihi bi sau to ya azumi abinda ake nufi da ya azumi maza Allah ce fa innahu lahu wija azumi kariya ne garkuwa ne gare shi don mai azumi zai shaganta da ayyukan alkhairi zai kame idansa da gani da duk wani abin da kuma zai kai shi zuwa karya azumi zai kokari ya ga ya kanta to yana yin wannan yana kiyaye dokokin Allah ce ga Allah ya taimake shi sannan ya inganta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi Sallam yana cewa mutane uku haƙƙi ne ga Allah ya taimake su ma'ana kamar Allah ya wajabta wa kansa taimakon daga ciki akwai wanda yake neman aure don ya kame kanshi wannan ce mana bashi to in ya sa mana ba mai kyau sai Allah ya taimake shi da haka mutum ya tashi ya nema ya nema abin da zai yi wanda zai nema aure da shi da wannan niyya to Allah zai taimake shi me hukuncin masoyin kamar da yana nufin mai yin sallah da wani hoton wani kafiri jikin rigar shi a yin sallah da hoton wani a jikin riga sallar ta yi sai dai idan hoton ya ɗauke a mutum hankali shi mai yin ibadar ya ya shagala da wannan hotuna da ke jikin rigar shi ko yake jikin darduma ko yake wani guri su sai zama gwagwadon yadda ya shagalta gwagwadon yadda sallah za ta tafi ya inganta a cikin hadisi maza Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana da yin sallah sai ya cire riga da ke jikin shi ko ya cire wannan wajen lama ya da ke jikin shi sai a tafi da ita a je a ka a wata ya ce domin wannan ta shagaltar da ni a sallah kuma da mai suka ce tana da zane-zane ko kuma riwaya Maza Allah yake cewa ma zanat a'lamu ha ta'ridu li kuma man ta riwayar ba mana waɗannan zane zanen ba su yi ba suna bujiro amma abin da yafi shine kada mutum ya sanya hoton abin da yake da rai kada mutum ya sanya shi har kuma ya zo masallaci da shi kuma dadin da dama ya zama ba musulmi ba balantana ko da musulmi ne ba daidai ba ne amma nan bai lalata sallah wallahu a'lam yace me hukuncin a tura finafinai da waƙoƙin yan fim finafinai da waƙoƙin yan fim hukuncin su yana koma ga abin da suka kunsa idan mun kalli irin wannan finafinai na hausa da ake yi to suna fitar da galibi za ka shigar da matan suke yi shiga ce da tana nuna tsiraiki to in ya zama akwai irin wannan shiga din da mace ta nuna tsiraikin ta da waye kaga ba a nan ta mutum ya tura haka nan waƙoƙin da ake yi dama maganar gaskiya waka din irin wannan ta zamani da ake sa biyano da kayan kiɗa kayan kiɗa din na haramun ne kamar yadda hadisi ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna hadisin da Imam Bukhari ya rawaito yana cewa lokaci zai zo wasu mutane za su zo ya sahillo da gina suna halatta irin wannan wake-wake wal ma'azi da kayan kiɗa waɗannan abubuwa din gaskiyar magana barin su ko jinsu ba ba halat ba ne amma mujarradin waka wadda ta zama na ba tare da kina ba kuma ta kunshi kalmomi masu kyau wannan shari'a ba ta hana ba sawa'un waka ce irin wanda mutum zai yi ta rubuce ko ko wanda mutum zai bada amma in ta kunshi kalmomi ita ma muna na to wannan ita ma baya halarta da haka irin waɗannan gaskiya barin wannan abu shi ne abin da yake daidai don mutum yana yana taimaka wajen yaɗa sharri wajen yaɗa banna Allah kuma ta yi wa ta'awanu alal albirri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan da haka duk wani abin da zai zama taimakin kiriya ne na yaɗa banna to ba daidai ba ne zama musulmi yana yin shi Allah alam me me maganar shari'a game da maganar a geographer da suke cewa duniya duniyoyi tara ne a ikarin gaskiya ban da ilimi dangane da wannan cewa duniyoyi guda tara ne gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne wannan ban da ilimi a kai sai dai nan gaba ina yi bincike na na sabona ba kai me gaskiyar cewa duniya tana kewaya rana shin addinin mana na musulunci haka ne eh malamin sun tattauna matsalar duniya tana kewayawa ko ba ta kewayawa rana ne ya tabbata da rana da wata ya tabbata a cikin hadisi a cikin alqur'ani cewa suna tafiya kullum fi falakin yasbahun da rana da wata Allah ce kowa yana tafiya cikin wani falaki to tafiyar rana da tafiyar wata wannan abu ne da ba ba shakka akai ƙasa wasu malamai suna ganin ƙasa a kafa take sabita ce la ta taharrar ba ta tafiya ba ta juyawa da a wanda suke cewa ƙasa na juyawa a karan kanta kuma tana juyawa a dangane da rana da abin da ya kama da wannan wasu malamin suna ganin ba ta juyawa suna gama hujja irin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ce ya sanya mana ƙasa ta zama kararan matabbata da cewa Allah ya sanya duwatsu su zama rawasiya su zama tiraku ga ƙasa an tabi da bikum dan kada ta miƙe da ku sai sai Allah ya nuna ya kaje kasa to amma wasu malaman kuma su tafi a'a waɗannan ayoyi ba sa nuna cewa ba ta juyawa baya nuna cewa ba ta motsi domin wancan abin Allah yake nufi ne motsin da zai hana mu rayuwa a ciki amma karar kuma matabbata ne kamar yadda muke rayu a cikin ta suka ce amma tun da ilimi ya tabbatar kasa na tafiya ko babu dalilin da za a kore don haka akwai maganganun malamai matukar ne ya tabbata ilmanti ya tabbata kasa na juyawa to wannan ba zai ci karo da ayoyin alkur'ani ba domin abin da malamai suke cewa abin da yake tabbatacce ilimi ya tabbatar da shi to nafsi baya kore shi dan nafsi na alkur'ani ko na hadisi ba sa karo da tabbataccen abu in ka ga an samu karo to ko dai nasin bai inganta ba idan hadisi ne ko kuma ba a fahimci nafsin daidai ba idan aya ce ko hadisi ne ko kuma ya zama na shi abin da aka faɗa ɗin na ilimin ba haka yake ba amma inda ya tabbata a ilmanta ya tabbata ba shakka to ba za ka tarar kuma ya saba da abin da Allah ya saukar ba don hankali ingantacce ba ya karu da nafi na shari'a shari'a da wasu gisha shari'a saɓanin hankali wannan ba haka bane shari'a musulunci ba ta sabawa hankali sai dai ta zo da abin da kila hankali ba zai iya riska ba ba zai iya ganewa ba za ta iya zuwa da wannan amma ba wai ta saba masa ya dama ita ce hagu ba ko ce hagu ko ya hagu ita ce dama a'a shari'a da hankali duka shi yasa Allah a cikin Qur'ani yake ta magana mai amfani da hankalin abada ya tadabbaru ta ajilu kaga ana magana hankali ne dan addinin musulunci baya sabawa hankali to da haka matukar dai ya tabbata ilmance kasa na tafiya to wa zai zama ba zai zama dalili a ce ko alqur'ani ya saba masa ba amma dai wannan wani abu ne da yana bukatar ƙara bincike amma dai akwai maganganun duka na malamai guda biyu wallahu a'lam har yanzu muna cikin wannan littafi mai albarka littafin da yake mana bayani dangane da tafarki mai kakke dangane da yadda mutum ya kamata ya yi mu'amala ko ya zauna ko ya zama ya yi addini dangane da abin da ya shafi a alkita ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala a karatun da ya gabata yana kawo mana irin yadda abubuwa da dama da shari'a ta nuna mu bambanta da waɗanda suke ba musulmai ba to ya ka mana a wannan babin ya ka mana abin da ya shafi jinkirta sallan magariba har taurari su fito cewa wanda aiki ne na yahudu mu ana so mu gaggauta ita da rana ta faɗi ya yi mana maganar sallah akan takalma ya ka mana hadisi da maza Allah ya nuna cewa yahuda ba sa yi musaba muku ya mana gana azumi yahuda ba sa yi sahur ko ahlul kitab musaba muku a yahudu sun kasance in mace sai tana al'ada suna nisantar ta ba ta kusantar ta hadisi ya zo ce mai komai banda saduwa haka nan aka hana mu yin sallah yayin da rana za ta hudu ko yayin da ta tafi za ta faɗi saboda a lokacin kafirai na yi mata sujjada dan kare mai kamanceceniya da su aka hana mu dan haka har ya gangaro inda yake cewa wa min hazal ba daga dai wannan babi na hana mu kwaikwayon ahlul kitab da wanda ba musulmai ba annahu kana idza salla ila udin wa zalla in zai yi sallah zuwa ga wata sanda awa amudin ko wata fila wani shamai wata garkuwa wata fila da ake yi ja'alahu an hajibihi ja'alahu ala hajibihi al-ayman sai manzo Allah ya sanya shi a bangaren idan shi na damu ma'ana ya ajiye abin da zai fitara da shi sanda ne ko garkuwa ne sai dan saba masa ya sanya shi a dama aw aikar ko a hagu ma'ana manzon Allah baya fuskantar abin walam yasmud lahu samda baya fuskantar abin tare kai kai tsaye wannan hadisi ne zo da wannan hadisi ne mai rauni za mu za a kasa ma da jiki rawahu abu dawud wa ahmad imam abu dawud da ahmad suka rawaito wannan hadisi min hadisin miqdad ibn al-aswad daga hadisin miqdad ibn al-aswad wa sanaduhu da'if da haka magana gaskiya kira mutum ya sanya ta a gaban shi shi na abin da yake daidai amma ta aje ta dama da kai ko hagu da kai a ɗan saba mata wannan hadisi da ya zo inganta ba wannan hadisi ibn ali ya fitar da cikin alkali ya kuma shi hadisi ne da yake bai inganta ba a cikin sanadin shi akwai alwalid ibn kalib haka nan ibn ibn al-qattan ya za a fa wannan hadisi yace yana da illa a matani yana da illa a cikin sanadi sanadi akwai majahulai guda uku cikin sanadi akwai alwalid ibnu kamil akwai Zuba'a, akwai mu'allaf ibnu ujri ki duk waɗannan majahil ne majhulai ne da haka dai hadisin wannan bai inganta ba Wani ma an salati ila ma ubida min dunillahi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yi hani ga yin sallah ila ma ubida zuwa ga duk wani abin da ake bautawa min dunillahi ko koma bayan Allah fil jumla a dunkule wa in lam yaqtil al-abid zalik ko da shi mai bautar ba haka yake nufi ba misali gunki masu bauta gunkin da aka sassaka to an hana sai musulmi za ka yi sallah ka zo gaban gunkin ko da hadisin ka ba gunkin ba nufin Allah za ka yi wa ibada to kada ka zo ke gaban wannan abu ko kada ra akwai bishiyar da wasu ke bautawa akwai waɗannan abubuwa ne ko a cikin mu na kano cikin gefen kano guraren da ake da maguzawa an gaya ma akwai nagari da dutse ake bauta a garin ba na ke cina sunan garin ba dutse dutse wannan da ka sani a bakin garin haka a jiki ake ake bautawa to kar ka je kai musulmi lokacin sallah ya tabbatacce shi ko ko ko ana ko da mutum da yake bautawa ko da mutum da yake bauta to kar ka fuskanci za ka ibada wannan ana magana iya zama akwai halin kauce amma mutum shiga yanayin da ba yadda zai yi dole haka zai yi to kaga wannan wani abu ne daban a nan ko da manufar ka ba wannan dan manufar mutum ya yi sallar ga wannan abin ba ga ya zama ba musulmi ba wanda zai sa gunki ya mai sujjara mai ruku mai sallah ba musulmi bane to ana ana maganar wanda ba ma wannan manufar ba shari'a ta hana saboda bai kada ya kamantacce ne kun ga anan abinda malam yake so ja hankalin mu shi mai yin abin ga gunkin ba gunkin ke bauta ba amma shari'a ta hana saboda me kada a samu kamar kamantacce da kafirai wa ha'ani anil sujudi lillah an hana yin sujjada ga Allah baina yadai ar-rajuli a gaban mutum ka zo gaban wani mutum mai girma sai kai sujjada kuma sujjadar Allah ka yi wa ba shi ba an hana saboda ai yayi kamantacce da abin da wasu ke wa mutane masu masu bauta wa mutane hatta a cikin ɗari uku bayan akwai masu yin wannan a zuwa gaban shehi a sujjada ko nan yi kan shiga intanet za ka bidiyo yana nan da dama za ka tsoro da yawa na su baye za ka shayyan a zaune sai wannan ya zo ya faɗi mai sujjara sai ya kauce sai wannan ya zo ana yana nan ne yawa kada mutum ya yi wannan wannan aiki ne na na shirka kuma bai halatta mutum ya zauna ana masa wannan ba ba daidai ba ne. mutum ya zauna ana masa wannan ko da ku da sunan girmamawa ne ba da sunan bauta ba daidai ba ne wa in lam yaqsid as-sajid zalika ko da bai sujjada bai bin nufin dan yi wa mutumin sujjada ba an hana lima fihi min mushabahati sujudi li ghayrillah dan yayi kama da sujjada da wasu ke wani Allah kai ma a shari'a ta rube wannan koba kisa ko al'adar Kuki in za a yi gaisuwa sai an zube mutum yana sai za a zube kamar yadda yake a gurin wasu kabilu sai an kai an shafi kafa mu kuma a al'adar hausa balade kuma sai an tsugunna to irin wannan ana bari barin shi ake dambe kamantacce ne da wanda suke bauta wani Allah idan mutum yana zaune sun za ku yi ta zauna ba laifi ba ne yana zaune ta zauna ko kuma yana zaune ne sun kai tsaye kila ba za ku ji daɗin magana ba ka sun kuyo to wannan wani abu ne ma amma ya zama jada ko ko ko sukun durkusawa da sunan girmama wannan ba ba addini bai zo da shi ba duk wani al'ada ne al'ada ne ba addini ba ne kisa za ka kowane jama'a da nasu yanzu ai mun ga akwai kabilan da su kuma a gaisuwar ba a ba a maganar tsugundo ko wani abu kullum kai za a sunkuyar in ka zo gaban ka sunkuyar da kanka shi kenan ka zama wasu kuma hannaye za a hada hada hannaye a sunkuyar da kai an gama to kaga ya nuna ma al'ada ne in addini ne dai dai za zaji ita sallama ne da ta ita ce to amma wannan sunkuyawa da kwantawa za ga yan uwanmu wanda suke mutanen kuliyar basu al'adar su kwanciya kuma ake yi to duk waɗannan abuwa barin su ake yi domin ita al'ada in ta saba addini aje ta ake ana yin al'ada in ba ta saba addini ba amma in ta saba addini to sai a banta da haka an hana wannan limafi min ke fi sujudi da ghayrillah dan akwai kamantacce da yin sujada ga wani Allah فقرأت الشريعة المشابهة في الجهاد Sai shari'a ta yanke kwaikwayo. ta ɓangaren kallon wani ɓangare a yi wata ibada wani auƙaci ko amfani da wani lokaci a ibada aka ce rana za ta faɗi kada mai sujjada kaga lokaci ne aka ce kana ne saboda lokacin wasu ne suke kamantaceniyar suke bauta a cikin shi haka nan aka ce kada mu kalli wani abu kaga ɓangare wanda wasu wani Allah suke bauta kada mu ma mu kalle shi mu bauta Allah haka nan abin da ya shafi a lokuta da bangare wa kama la yusalla ila al-qibla kuma yadda ba yin sallah zuwa ga al-qibla allati yusalluna ilaiha wadanda wanda ba musulmi suke sallah zuwa gare ta idan akwai wani al-qibla inda wanda ba musulmi suke kallo su yi ibada to kai kada ka kalli gurin sai yi ibada la yusalla ila ma yusalluna lahu ba a yin sallah zuwa ga abin da suke yi wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce itammu bi ku yi koyi da limamanku in salla qa'iman in liman yin salla a tsaye fa sallu qiyaman kuma ku yi a wa in salla qa'idan idan yayi a zaune fa sallu qu'udan kuma ku yi a in ya rage dabaru bi ku yi aikin farisa da rumawa ya komo na alamu doki suna miƙe wa shugabannin wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai da al'ummarsa cewa ku koyi da shugabannin ku limaman ku koyi da limaman ku ana magana sallah kai koyi da liman ke sa abin da wasu mutane suke yi a sallah ka ga liman ya tsago daga sujjada mutum ya gina kowa sai ya yi minti daya shi bai dago ba kuskure ne maza Allah sha in yin ku yi abin da ake so a sallah da liman ya yi ka yi kada ka riga shi kada ku yi tare ya yi ka yi shi ne daidai amma ya yi ka yi akwai masu irin musamman a babin sujjada an fi samun wannan matsala liman ya dago ga mutum ya yi shi yana can kasa wai shi irin bai farkwalewa din nan to ai sabar abin da shari'a ta ce shari'a abin da ce ke koyi da liman in har zai dago ka yi dago wato ba da shi kake koyi ba kenan wannan kuskure ne to manzo Allah ce idan mu bi kun ku koyi da limaman in salla qa'iman illi man yi salla a tsaye fa sallu qiyaman kuma ku yafi kada wanda ya zauna duk ku yafi in dai sai mara lafiya ne wa in salla qa'idan in ku liman ya zo ya zauna an zo za a tare sallah ne mai ce kafa shi ciwo take shi a zaune zai yi fa sallu qa'udan kuma kowa ya zauna in kintum anifan tazu kun kusa an tafaru na da farisa wa rum ku aikin farisa da rumawa. farisa masu mota wuta roma masu mota wa kiristanci masu bauta masu kiristanci kun kusa ku yi wannan aiki na ya ƙomuna ala muruki suna tsaya wa ruwa gabanin kamar ya kala zalika manzo Allah ya faɗi wannan lamar sallan qa'ida da shi ya zo yi sallah a zaune fa sallu qalbahu qiyaman sai zabin sirri a bayan shi ba a shara ilaihim alijin su sai wanda Allah ya musu ishara ku zauna manzo Allah da yazo zai sallah a zaune shi saboda ba zai yi a tsaye ba sahabbai sai suka zai tsaya su bayan shi shine liman ku ma mu sai manzo Allah ya musu alama da hannu ku zauna Tun ba kala zalika ba da faraji bayan ya gama sallar sai yi wannan maganar yake ku koyi da limaman in liman yayi sallah sai ku ya ku ya zaune ku ya zaune ɗazu kun kusa ku yi aikin farisa da romawa su ne suke tsayawa shugabannin su ne suke wa tsayawa shugabannin mana farisa ne shugaba yana zaune su suna ce shi sami yi wannan karatun cikin al'adabin mubarak na al'imam al-bukhari tashi ga mutum idan ya zo guri kala biyu tashi dan a tarbo bako wannan babu laifi muna nan zaune masallaci muna jiran wani shugaba ko na ilimi ko na shugabanci sai muka hango shi ya sauka a nan bakin masallaci sai muka tashi wasu daga cikin muka tafi inda yake muka tarbo shi wannan ba dai. saboda hadisin sa'ad da ya zo manzo Allah ya ce ko mu ila sayyidikum ku tashi ku je ku tarbi shugaban wannan babu ne. amma tashi dan mutum ya zo irin yanzu yadda ake yi a guraren manya wurin gwamnoni shugabanni ciyamun manya ne wani babba yadda wuke zaune din nan yana shigowa su kowa ya biki wannan gaskiyar magana bari shi shi ne daidai dan hadisin Anas dan Malik yace muna tsananin san ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ta bai amma in sun ganshi shi ba sa mikewa ta kuli wani mai girma a wurin mu musulmai da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da an shigo an tashi tafi a zauna amma kana wurin da ba yadda za ka yi dole ka tashi wani wurin ba yadda za ka yi baka tashi ba sai ma duka ko a kore ka ko wata maslaha ta ka tafi to kaga wannan ba yadda za ka yi amma in ba haka ba da tashi shi ne dai shi wanda aka tasarwa shi ne mai laifi matukar ya sani bai hana ba sai ce ku zauna amma su shi je su tarbo shi shi yana mota a bude mai ya fito ko yana son abin hawa ko wannan ba ne to gashi manzo Allah ya ce su zauna kada su dan farisa suna mutanen su haka za Allah ya ce kada kada kada su haka a ta tsayawa kan mutum in ba da niyyar tsaro ba ba daidai ne. in an tsaya da niyyar tsaro kamar yadda jami'an tsaro suka tsaya kan waɗanda suke kula da su to wannan babu laifi amma a kurin da niyyar isa da alfakari shi idan ya zo ya shi ne sai dai su zai yashi shi su ba za zauna ba saboda jin isa wannan ma shari'a ta hana shari'a ta hana duk wannan zaka tarar manzo Allah ba a yi irin wannan to anan ya ce mana idan ne liman yi sallah a zaune kuma ku sallah a zaune idan ya ce ku ya fi, to kuma ga hadisi a cikin bukhari lokacin da manzo Allah bai da lafiya sallallahu alaihi wasallam aka zo za a yi sallah sai jira Abubakar ya na gaba bayan ya shiga gaba an ba da sallah sai manzo Allah ya sai sai da abubakar ya ji irin alamu yadda sahabbai suke alamun manzan Allah ya fito sai ya juro wa kana la yantiqi la yantiqi fi salat baya zuwa kina sallah amma jin kina abin da suke faruwa alamomi sai ya yana zuwa sai ga manzan Allah ne sai ya ja da baya manzan Allah ne mai ishara shi kuma tiyo baya sai ya tsaya a baya sai manzan Allah ya shiga gaba sai manzan Allah yana neman shi Abubakar yana kallon na manzan Allah kuma mutane na kallon sai na Abubakar to kaga annan manzo Allah ne liman amma a zaune kuma bai da ba su sun zauna ba yanzu irin ruwa yin sai malami suke sabani wannan hadisi har yanzu yana nan a haka in liman yin sallah a zaune kowa ya a zaune ko ko an shafe shi ko ya lamarin yake alhafiz ibn hajar cikin fatul bari juz'i na biyu shafi in ban manta na ɗari biyar da wani abu ya tattauna matsala ya kawo yadda wasu malamai suka haɗa hadisi suka ce idan liman ya fara sallah a zaune da liman ya zo kamar yadda za mu sallah nan kala asar ina zuwa da wani dalili sai na zauna to nan kowane mamu zama zai yi sallah a zaune amma in a tsaye muka fara sallar sai wani abu ya jiro wa liman sai ya zauna to mamu za su ci gaba su yi kamar sai jira abakar ce suka fara ta ga manzo Allah da ya zo daga baya shine liman kuma wani abu ne ya jiro ya zauna dan da jidda bai maza Allah ya zama yi to su za su gaba su amma in asali ne man a zo ne ba na su jin mamu a zo na zai shi ne jam'i tsakanin hadisa fa hum bi tarkil qiyam maza Allah ya umarci sahabbai da su bar tsayuwa allazi huwa fardun fi salat sai wanda suke farilla ne a sallah sai wa farilla ce a sallah amma maza Allah ya ce a bar wannan farilla din wa allala zalika yamma faɗi dalili dan me maza Allah ya ce kasi wannan tsayuwar bi annahu yujmi'u fi ila faris wa rum dan yi kama da aikin farisa da rumawa bi uzama in da suke manyan ma'ana ibnu taymiya na sunna da girman abin wato ka duba girman tsayuwa a sallah amma saboda za a samu kamanceceniya da wanda ba musulmi ba manzo Allah yake a bata in kana jin irin wannan kara za ka gane girman kuskuren mutanen da suke dajewa cewa an nana idi sai an taya su sai an yi musharaka da su idan ya zama da tsayuwa a sallah saboda kan bi kama da kuma manzo Allah ce hakura da tsayuwa to ina ga idin da suke na addini ne yana da alaka da addini idan suna abin da ba addini ba suna biki na aure ko kuma a'a wani biki na na manna wani ya da ko wani ya samu wannan kaga ba babin addini bane su malamai na gani ba da bi dan ka tayar su amma abin da ya shafi addini da sunan addini to ibn qayyim yana cewa kamar ka ga sujjada ga gunki ne bayan sun dago ka ce ina taya ku murna wannan sujjada da gunki sai dai yake da wancan ko ga ana manzo Allah ce a bar tsayuwar saboda ne ya ce za a yi kama da aikin farisa da ro wa ma'lumun annal ma'muma abin da sananne mamu inna ma yanwi an yakuma lillah ai niyyar mamu ta tsayuwa yana yi ne dan Allah lalil imam ba ni mai kyau tsayuwa ba ko ba shi bane niyyar mamu su kuma ba da sadarin wa suke wa tsayuwar gabanin shi kuma mamu yana wa Allah ne ba ba liman ba to amma tun da akwai kamantacce da yanzu aka ce kada shi ne magana da ya a ba cewa ko da sujjadar da za ka yi babunki za ka yi mato kada ne wa hadha tashdidun azim wannan tsanantawa ce mai girma fil nahi anil qiyam lil rajul qa'id wajen ana wa mutumin da yake zaune wani ha aidan manzo Allah ya hana an yushbi zalik yi kama da haka wa illam yaqtil yi zalik ko da ba haka mutum yayi niyya ba fa hal ba'da hadha fi nahi am mushabahatihim fi mujarrad surati ghaib ibn taymiya yace in ka cire wannan magana kace wa dan kada ai kama da su ne akwai wani abin da yasa aka hana aka ce kada ai ba wani abu da wannan dan kada ai kama da su ne wa aidan wani abu kuma dai da yake daɗa nuna mana nisantan kwaikwayon wanda ba musulmi ba in ki sabon rajuli ilan muhajirina mutum ya nasarta kansa zuwa ga almuhajirun ce ni muhajir ne kamar da ma'ana ana da in shi muhajir din ne almuhajir shi ne sahabban da suke kira zuwa maka zuwa daga maka zuwa madina su ne almuhajirun ko kamar da Allah ya kira su to sahabin da ya wannan ce ni muhajiri ne ana muhajiriyun awil ansar ko mutum ya nasabta kanshi zuwa ga al yadda Allah ya kira su mutanen Madina mutum ya ce ana ansariyun intisabun hasanun dangane ne mai kyau mahmudun inda Allah abin yabo a wajen Allah wa inda rasuli da wajen manzon Allah dan Allah ya kira su haka lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim kuma da ce al muhajirin laqad taba Allahu 'ala an-nabiy sai ce me wal muhajirin sai ce wal ansari kaga abu ne da Allah ya kira su da wannan kuma a babi na yabo ba an kira su bane a babi na matanci ko zargi da haka ibnu taymiya ce mutum ya danganta kansa zuwa ga muhajirun ko ansar idan shi ne ba wannan dan ba shi bane ba daidai bane wasu na daukan dangane abu ne mai sauki kuskure ne babba wanda Allah ya ce duk wanda ya da'awar wani uba ba baban shi ba to aljanna haramun ce a gare shi kuskure ne yanzu ka sa akwai tsewa masu da awon sharif ta kankariya kullum za ku taso da mutum rana guda sai sai shi sharifi ne sharifi bai na nufin na sama ta cike da na na fatima ko alhassan ko alhussein ko mai kuma ba ko kakan shi na biyar ba zai iya faɗa ba sai dai ƙarya musamman mu al'umma hausa hausa zira cikin al'ummar da ba su kula da tarihinsu ba galibi za ka za mutum in yi sun sunan baban shi da kakan shi kenan kaɗan ne za ga wanda zai iya zama ya gaya ma kakannin shi na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai kuma ya zama ba ƙarya yake ba da akwai wanda ƙarya suke ƙarya ne zai ce ni wani ne ɗan wani ɗan wani amma ba ƙarya yake wanda suke masu gaskiyar kaɗan ne tsakanin ba laraba mutum laraba mutum suna kura da nan kaba shi sa har yanzu ga waɗannan sunan kabilu a cikin laraba bai bace ba ka ji wani eh, eh, alghamidi ka ji wani alfahbani duk wannan nasaba ce zuwa kabilun su in ya zona yana baka labari zai ce asalin kabilun mu sun fito da kaza da kaza da kaza da kaza akwai abin da ba zan taɓa manta ba wata rana a Khaibar Khaibar ta can garin Madina muka zama da wani yaro muka ce ya sunanka shi ni ne wani dan wane dan wane dan ya ga mana kakan shi wajen shida ko bakwai yaro karami duka bai fi shekara bakwai ko takwas ba wannan irin da yaro ka ce ya sunanka ce ni wani dan wane dan wane dan wane dan wani sai da muka yi mamaki to da haka wannan ba daidai bane mutum ya nasabta kan cikin abin da ba ba ba gaskiya bane kullum mutum ya wayi gari ce ita shariftaka danganuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama daraja ne da falala ga mutumin da yake musulmi mai aiki na gari babu shakka duk wanda yake da alaka da gidan manzon Allah ya zama ɗa ko jika mana na sabai tana wannan daraja ce daga nan ma ake kiransu ai ashraf daga nan ake ta sharif sharif mai daraja mai kima daga nan aka samu sunan to amma fa darajar da falala tana nan idan mutum ya zama mutum na kware mai addini amma in ba addini to wannan dangantaka ba za ta amfani shi ba manzo Allah ya gaya mana duk wanda na aikin sai jinkirtar da shi man ba sa bihi amalu wanda aikin shi kai shi baya lam yusri bihi na sabu na sabu shi ba za ta yi mai amfani ba to Allah ya ce tabbat ya da abila abin kaza abila abin manzo Allah ne don haka in akwai nasabar daraja ne amma in babu mutu ne karya kuma wannan ba daidai ne. Isa da yawa daga cikin shariman da muke da su a kasar hausa da yawa ni ban ce babu sharibi ba da yawa ba sharibai ne. sharifai da ma'anar jikokin annabi da yawa ba su ba ba zan ce babu ba amma da yawa ba su ba ne. domin har masu da awon sharifta kadin za su baka ka tani ce to kakan su madini ko kuma in ka bi tarihi mutanen Morocco ko Algeria ko Tunisia su ne waɗanda suka zo irin waɗannan kuma wasu ma ba laraba bane barbar da haka mutum ya tsiyaye abin da yake zai iya kare kanshi a gurin Allah to idan mutum muhajiri ne ko ansari ya ce ana muhajiriyun ko ana ansariyun abu ne mai kyau laisa min al-mubayyin ladhi yuqtal bihi at-ta'rif faqat ba yana babin halal bane wanda kullum in kayi dan a gane ka ne ma'ana ibn taymiya yana so nuna cewa mutum ya zama al-muhajir ko ya zama al-ansar abu ne mai kima a gurin Allah saboda wasu mutane ne masu daraja da haka ba daidai yake kurin da ya zama ka faɗa dan a gane ka ba kalin su sami ilal kaba'il kamar da zai nasarta kansa zuwa ga wata kabila wannan halal ne amma in yazo ce ni buzu ne ni babulatani ne ni kanuri ne ni wannan nasarta ce zuwa ga kabila halal ne amma ba ta falala amma yanzu sahabin da zai ce ana ansariyu wannan akwai falala dan al-ansar mutane ne masu kima da daraja Allah ya yi to shi ne abin da ibnu taymiya yake bada wani ansar ko mutum da mutum kansa da gari ni makki ne ni najeri ne wannan duk halal ne wala min al-makruh ba kuma ya cikin bangaren abin da yake makruhi aw al-muharram ko abin da yake haramu kadin hisabi ila ma yaqtari bid'a me makaruhi ko haramun kamar dangantuwa zuwa ga abin da yake hukunta wata bid'a ke danganta kanka zuwa ga wata bid'a to wannan kuma in bid'a haramun sai to dangane zuwa gare shi ma haramun in bid'a mai kaiwa zuwa kafirci ce mutum mutum ya ce ni ba kawarije ne ana kawarijiyun ni ba kawarije ne wannan dangantuwa ne zuwa ga bid'a to wannan makaruhi ne ko haramun kamar yanzu yan boko haram ta ce shi dan boko haram ne intisab ne wanda yake haramtacce saboda ba ba ba ba wani abu ne intisab ne zuwa ga wata bid'a dan wannan akida ce ta bid'a ta bata aw ma fiyatul ukra ko wani sabo zai danganta kansa zuwa ga wani aikin sabo shi aini mai yin kaza ne to kuma wannan makaruhi ne kuma haramun ne ma'ana anan a kunshi ibnu taymiya nuna mana dangantuwa zuwa ga kabila ko zuwa ga wata nasaba kala uku ne akwai dangantuwar da daraja ce da falala a wurin Allah da manzon Allah shine irin ta al na wal ansar da haka wannan daraja ce da falala akwai dangantuwar kuwa da halal ce ba yabo ba fallasa la laka wala alaika ba ka da lada ba ka da alaki mutum ya lasafta kanshi zuwa ga kabila ko ya lasafta kanshi zuwa ga gari ce ni al alkanawi ne mutumin kano ne wannan kaga nisba ce zuwa gari wannan ba wani ko zuwa ga sana'a sai ce ni baduku ne ni tela ne ni masaki ne kaga wannan nisba ce zuwa ga sana'a wannan halal ne sai kuma nisba ta uku wanda za ta zama ko makaruhi ko haram wani abin da muke rabu shi ne muke rabu kansa da bid'a ko da zanta wannan haramun ne sai ke sun ma haza, amma duk da haka lamma da a kullum mina tsari fatahi yayin da duka bangarorin guda biyu suka yi kira suka yi da'awa ya lal muhajiri na wa ya lal ansa mutanen makka suka ce ya lal muhajirin ya ku al muhajirun wannan kira lamun din ana ta ne dan alamar istighatha neman taimako ya lal muhajirin kamar yace ya ku mutanen makka da kuke hijira zuwa madina ku kawo min dauki wa ya lal ansar shi ma mutum madina yace ya ku mutanen madina ku kawo min dauki muntafiran bi hizbihi ala al akhar kowa yana neman jama'a sun su taimake shi akan wani akan ɗayan shi wannan mutumin madina yana so jama'a su taimake shi ya murkushe na makka na makka yana son jama'a su taimake shi ya murkushe na madina an karan suna sallallahu alaihi wasallam zalika kai maza Allah ya kare haka na ka duba halaccin saman mutum zai ki amfani ne ko muhajiri da taymiya ce abin yabo ne amma a nan an yi amfani da wannan na saman saboda a saba wa Allah su kai maza Allah ya kare wa qala manzo Allah ce ma haza me wannan a da'awar jahiliya ku da da'awar jahiliya da'awar jahiliya kuke yi me da'awar jahiliya alhafiz ibn hajar ce da'awar jahiliya shine neman taimako inda a jahiliya tana yin kira na neman taimako yayin za a yi yaki karu ya kulu na suna ya ala in yake ta su a jahiliya ce ya ala fulan ya ku dangin wane ya ala ije da an ji wannan kiran to faɗa ne to za a fito fa da sai su haɗu fa furunan ƙa'ila wannan mai kiran sai su je su kai mai agaji walau kana zaliman ko da azalimi ne har ɗaya daga cikin kira cewa la yas'aluna kawo? hina yad'uhum fi na'imati ala ma qala burhana wai yana da mutum kabila yana ta ai su kabila la yasaluna aqahum hina yanzubu in dan uwansu yana neman agajin su in sun zo ba sa tambaya bin na'ibati a cikin harkar fada da musiba in sun zo ba sa tambaya alama kala burhana su ce bai dalilin kiran mu in dai ya kira an fito to wanda aka tana a gurin ba kenan ya mutu tawafin nasu ne azzalimi ko shi za a zalunta ba sa neman ba ruwansu a jahiliya da an ji kiran to shi kenan dauki za a kawo to wannan ne da'awar jahiliya sai manzo Allah ce irin wannan kiran yanzu kuke yi kai ka ce ya lal muhajiri wanda ya ce ya lal amsa sai manzo Allah ce a da'awar jahiliya kun ga nan sammaha da'awar jahiliya manzo Allah ya kira abin da cewa kira ne na jahiliya da haka mun ce ya halarta ka nasarta kanka zuwa ga gari ko kabila ko kasa halal ne amma yayin da za ka yi wannan nasabar don ka yi banna sai zama da'awar jahiliya inda an zan ce ya ku mutanen rijiyar ne da nufin a kawo min ɗauki wani zai zan zalunci wani na ga yaro ƙarfi na na kira da niyyar ku kawo min ɗauki sai a tara a rubuce wajen to wannan kiran na wajen awar jahiliya ne amma in ba dan wannan ba kira ne kurin na sanin juna da zai to wannan babu ne to sai manzo Allah ya kira abin da'awar jahiliya hatta qila lahu da manzo Allah ya ce yanzu da'awar jahiliya ake sai ake ta manzan Allah inna da'i biha wanda suka yi wannan kiran suka ce dal muhajirin dal ansar inna ma huma gulama ne wasu yara ne guda biyu su ne suka fada yadda hadisi yake a muslim yara ne guda biyu matasa suke fada da juna ɗaya mutumin madina ɗaya mutumin makka sai mutumin madina ya ce ya dal ansar sai mutumin makka ya ce ya dal muhajirin lam yasdur zalika min aljamaa jamaa ba wai duka al ne suke wannan kiran ba ba kuma duka al-ansar ne suke wannan kiran ba fa amara bi man izzali sai da ga manzon Allah ga wanda suke sai manzon Allah ya ce abinda zaka yi ka taimaki dan uwanka in an zalunci in kuma yana zalunci ka hana shi zalunci sai manzon Allah ya umarni bi man izzali a hana mai yin zalunci in an yi wannan kira in ka zo tambaya mai faru sai ka ji naka ne bai da gaskiya sai ka ce a'a kar ka yi zalunci abin da kai ba daidai ne ba shi kuri sai ka sasanta ka ce da kishi shi naka wai anatul mazlum ka taimaki wanda aka zalunta li yubayyana maza Allah ya faɗi wannan ne yace ka taimaki dan uwanka ka hana shi zalunci ka taimaki dan uwanka wanda aka zalunta dan me maza Allah yi wannan bayani ne dan ya gwada annan ma'zura abinda aka hana a irin wannan kira inda ma huwa ta'assubur rajul bi sahifati mutlaqan shine mutum kurin ya ya kuma bayan sa, kai tsaye da ya zo to wannan an hana amma in ba wannan bane kiran in kai ka zo an kira ka kana zuwa sai kai bincika me ya faru kaza da kaza sai ka wanda aka zalunta ka taimake shi wanda ya zalunci ka hana shi to wannan abin da kai ba ba ba lafiya sai ila ahlil jahiliya irin aikin mutanen jahiliya su haka suke fa amma nasruha bil haqqi amma taimakon kabila ko taimakon jama'a ko taimakon yan uwanka da gaskiya fa hasanun abu ne mai kyau idza kana min ghairi udwanin in ba da ƙetare iyaka ba in kai wannan babu laifi amma dan kai dan ka cutar haramun wale haza dan haka ma manzo Allah ce khairukum manzo Allah ce mafi alkhairun ku almudafi an ashiratihi mai kare jama'arsa dangin shi amma ma lam ya'zam matkar bai zunubi ba wani hadisi imam abu dawud ya rawaito shi a hadisi ne da wasu malamai sun hassana shi kamar shakal bani ban manta ba da wasu daga cikin malamai sun hassana shi to da haka in kare dangin ka zaka yi ba cikin ko babu ne a fadin manzon Allah an wadati wa an ashirati mai kare dangin shi ashira su ne dangin mutum mulla aliyu qari yana da cikin malamai yana cewa ثم اعلم أنه لو قدر على دفع الظالم عن قومه فقدر ذاك إياه kawar zalunci daga mutanenka bi kalamin ta magana kai da aka kirawo to lam ya ji zula kundar bai ya zo yuka mana in za ka iya sasanta da magana to yi magana walau idan kuma ba zai iya sasanta ba sai ta hanyar duka to lam ya ji zula bai halatta kisa ba ma'ana in ka zo sasancin gida abin da yake na kasa kada ka zo ka yi abin da yake ya wuce gona da iri dan me li annahu min babil amri bil ma'ruf wal nahyi anil munkar fa yajibu mura'a fa yajibu mura'atu tartib umarni ne da kyakkyawan aiki da hana mummuna da haka sai a lura da tsari duk lokacin da za ka yi da'awa in har da'awar ka za ta isa ko za ka hana wani mummuna aiki in hanawar za ka yi da baki kuma ba bukatar sai ka yi sa ba sai ka yi duka ba idan ba za ta haɗu sai da duka to in kai duka kuma ka kauce gona da shi kar ka karya shi ko kai kisa wannan kaga yana da kyau in ba san wannan matakai ne na amru bil ma'ruf akwai gurin da an je magana za a yi kai ku kwace wannan kayan ku tashi daga nan sai ga ana rawar jiki an hada mace shi nan sai ma ka dawo ka an gama akwai wanda kai magana ba za a ji ba sai ka ɗau sanda ka kai raraka to sai ka tsaya nan da kayi wannan za a watsi sai ka tsaya nan akwai inda kuma sai ka dan doka to kar ka zo kuma dukan ka karya ka karya kashi ka kawo ta gona da iri to ana son haka to shine anan manzo Allah ya ce mabibicin ku al mudati wa an ashirati me kare dangin sa amma malami ya san matakar bai wuce gona da iri mai sako ba ya tsaya iya inda shari'a ta ce ibnu kibiya ka mana wannan hadisi ne na mana wannan abin da mutanen madina suka yi da mutanen maka na kira ba laifi ba ne idan har mutanen da za su je taimako din za su siya su buga siya ba laifi ba ne kai da aka kira ka je ba kai laifi ba ka ji mutumin garin ku yana wani a samun taimako ba to idan ka je ka bi gaskiya ka dace to ba kai laifi ba amma in ka je ka afta kodin din da dan garin ku ne kana zuwa ka shiga kai banna to wannan kuma ka saba shari'a sai zama wannan kiran da ya ma da'awar jahiliya ce wa qala manzo Allah ce arba'un fi ummati abubuwa wani cikin al'ummata min amrin jahiliya ai zai mai dimi yana kama da yadda musulunci ke nama da duk wani aiki wanda ba na musulmi ma musulmi manzo Allah ce abubuwa guda wani cikin al'ummata la yatruku na hunna al'ummata ba za su bar wannan abu ba ana yana cikin abubuwan da Allah ya jarrabi wannan al'umma ba za a yi ba al da abinda mutum yake da shi na halaye da ɗabi'u al-ahsab jam'u hasab ne wa ma ya'udduhu ar-rajulu min al-khisal allati takunu fihi irin abin da mutum zai dinga faɗa na ɗabi'un sa kan shaja'a kuma irin kirari da ɗan tauri suke Nene ne wa da ni ne wa da ni ne wa wannan al-faqr ne bil ahsab yanzu yana yana wannan ko irin abin da mawaki yake zuwa ya zuga kanshi ni in dai kamar yadda za ga mawaka na irin wannan zuga kalbi ko zuga kabilar ku wannan albakar ne bil aqsab ko mutum ya zo ya ce mu ne gidanmu ne ake kaza ake saukar baki ake ciyar da ake kaza alfakar ne bil aqsab to wannan al'amari ne na jahiliya mutanen jahiliya suke irin wannan su suke irin wannan to da haka wannan maza da ce yana cikin abin da mutanen al'umma ba za a bari ba har yanzu kaza ana kira har yanzu ana yanzu kaje sarakuna suna son wannan suna son a yi mutu a yi ta alfahari bil ahsab shi dan wane wane wane wane kaza wane kaza wane kaza wane ke mutum ya ji ya kumbura sai ya ji aiki yanzu na daban ne to wannan mutanen jahiliya na yi wasalu bil ansab da su ga cikin nasaba a kalli nasabar mutum a soke ta a bata ta ko a nasabta shi zuwa ga mummunan abu ko a ce ma ai bai da uba ai ba baban shi bane ai keke ai kaza ne a ba'd bil alfa ko kuma a a kalli iyayen shi a fata su a ce ƴaƴan wane ne suwaye suwane din suwane masu kaza masu kaza a fata su da gaskiya ko da ƙarya to wannan ma yake na mutanen jahiliya wal istisqa'u bin nujum da neman shayar da ruwa ta hanyar taurari in an yi ruwa a wata loci suna ta taurari ne in tauraruwa kaza ta fadi to za a samu ruwa in kaza ruwa kaza ta yi kaza za a samu ruwa wannan ma al'amari ne mutanen jahiliya Allah ne yake ruwa ba a tauraro ko ko wani ma'ana kaukan ba wanda ya da kukan mutuwa kukan wayo Allah na shiga uku ku kuma wannan maza Allah ya kira su umurin jahiliya faqtada sai wanda ya gwada ya hukunta anna ma kana min jahiliya, jahiliyyati mazmumun fil islam sai wanda ya nuna duk wani al'amari na jahiliya to a musulunci abin zargi ne ba a sanci. duk abu na jahiliya to ba a sanci a musulunci kar ka yi shi وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذنب لها إلى من اتعاب حق بني ai kullun nan manzo Allah ta yi abuwa hudu na jahiliya kuma ta bari ba amma ba su kan abin ba sai ibn taymiya ce me yasa aka ce musu na jahiliya idan ba aka ba dan me aka rafa su wa illa in ba dan a zarge su da zama raba waɗannan abubuwa ilan jahiliya zuwa ga jahiliya zambun la sai zama kenan ba zargi ba ne, wanda kuma zargin ne wa ma'luma anna idza fata ila jahiliya kharaja makharajan zam abin da yake sananne rafa ta da jahiliya ya fito ne dan a nuna abin bai da kyau tun da zan ji al'amarin jahiliya to bai da kyau sai ka mana dalili yadda Allah yake raba abin da jahiliya dan ya nuna abin bai da kyau sai ce wa kaza qawluhu ta'ala kamar fadin Allah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati Allah ya ce mata kada ku fita ku yi tabarruji mace da fita ba hijabi irin jahiliya ta kula irin tabarrujin jahiliya ta farko kun ga an raba abin ga jahiliya da nuna mana abin mai muni wannan hani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ne na Allah madaukakin sarki an hana mata su tabarruji wanda abin shi a yau tabarrujin da yi musulmi suke yi kusan ya fi na ta kula da ita yan jahiliya ta buru yawon gwamnati ne da garin zazani a wani ne kan da tiktok din nan wala abun ba kyau in mai addini ya shiga da gudu yake fita Allah da ka bude ka ga yadda yake dole za ka goge saboda in ka in ka bude guri goma to guda takwas na mata ne zawarawa da yan mata sai ka ɗan matan aure daga wadda za ta dinga rawa ta ɗaba jikinta tana rawa kwanan ta sa kyamara tana rawa ta ɗoro ta waka tana mamin, tana bi duk wata tura ta jikinta a bayyana take sai wanda za a ga a'a tana maganganu na baka duk abin da za a gani kenan to kaga wannan tabarrujin sa abin da muka sa muka ce ya zama na jahiliya ita yanzu mai wannan ba duk duniya ke gani duk duniya duk wanda ya yi ga wannan shi din yana yana da alaka da su zai ga wannan abu kaga abin ya yi muni to muhallin shan nan an raba abun zuwa ga jahiliya da aka sai nuna abin ba kyau a wani gurin Allah ya ce irja alal ladina kafaru yayin da Allah ya sanya irja alal ladina kafaru fi qulubihim al hamiyyah hamiyyah al jahiliya yayin da waɗanda suka kafirta suka sanya hamiyya shine ma'ana kamar kace alfahari da da da da da ta'assubanci amma na jahiliya shine lokacin da aka zo a rubuta sulhu aka ce bismillahir rahmanir rahim suka ce a goge bismillahir rahmanir rahim sai da ta bismillah ko bismika allahumma ce hada ma hada bihi muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce a rasulullah da wannan haliyatan jahiliya ma'ana ta'assubanci ra'ayin rukau da jahilci mahallin shahid an raba zuwa ga jahilci fadalla zalika ala anna idafata amri ila al-jahiliya sai wannan ya nuna raba wani abu zuwa ga jahiliya ya tsali zammahu wallahi anhu yana nuna zargin abu ne kuma ana hana ai abu sai daga da ka kaza lamarin jahiliya ne to ana nufin kakkai wa zalika yaqtadi al-man'a min amr al-jahiliyyah mutlaqan wanda yana nuna hana duk wani al'amari na jahiliya wa huwa al-maqsud fi hadha al-kitab kuma ne wani marubuta wannan littafi duk wani al'amari na jahiliya musulmi ya guje shi guje wa minhu qawlu daga cikin akwai fadin manzon Allah inna Allah hakika Allah qad azhaba ankum ubiyatal jahiliya Allah ya tafiya muku da alfakari na jahiliya ma'ana ya hana ku fakara da alfakarin ta bil aba da iyaye wannan an hana nan ba kun ga an raba abin zuwa ga jahiliya yadda suke tsaya mutum ya dinga alfakari da iyayen shi da shi dan wane ne sai manzo Allah ce mu'minun taqiyyun aw fajirun shaqi mutane kala biyu ne ko dai mumini mai tsoron Allah ko fajiri shaqi da haka kai mumini ba bukatar sai kai wannan Allah ya ga ayyukan ka kuma ka yake in fajiri ne ta taqi wannan na nasabar da yake bada da albakarin ba zai amfani shi ba antum banu adam dukkan mu 'ya'yan adam wa adamu min turab shi kuma da kasai da ka me abin alfahari duk da kuke da wanda yake da shi da wanda bai da shi duk asalin ɗaya ne da mai mulki da talaka duk ɗaya ne da haka duk madda ku daga inda kuka fito guri ɗaya ne to me yin alfahari da nuna kisa akan wani la yad'anna rijalun fakhrahum bi akwamin maza Allah ce ko dai wasu mutane su daina alfakarin da suke yi da wasu mutane inna ma hum fahmun min fahmi jahannam wadanda waɗannan mutanen garwashi ne da garwashin wuta ba nan suna ta alfakari amma ila ba waɗannan da suke alfakari da su yan wuta aula yakunanna ahwana ala Allah ko masu yin alfakari in ba su daina ba su zama suna da kaskanci a wurin Allah min al-jihlan allati tadfa'u bi alfi hannatan fiye da wannan kwaran da yake sa hanci yana ma'ana kora kazanta akwai wani kwaro din mun san shi bulbula ka za ke mai ba ta san baɗi kan ba da kana fita ce za ka yi shi da inda aka yi bayan gida zai je turo ya dinga turawa da hanci to wannan shine al jami'in shi ne to sai zama masu yin alfakari da iyaye da dangi sai ya zama na wannan albakarin da suke yi in ba su daina ba sai sun kankancin su ya fi na wancan baran a wajen Allah rawahu abu da wa gairu, abu da ya rawaito da wani daga cikin malamai a za mu ga malamai sun na hadisin amma ibn kabi ya ce sahihi ne haka nan shek albani ya sa hashiya hasanati cikin a sahihu tarhibu wa tarhibu a ina da mutum a nan idan mun zo sai mu dora abin da ya zama daidai Allah ya bamu lada wanda yake na kuskure Allah ya yi mana Allah muna tawassuli da wannan karatu da ayyukan mu nagari Allah ka yayi mana halin da muke ciki Allah ka ba zama lafiya wannan kasa ta mu mai albarka shugabannin mu Allah ka dora hannun su kan abin da yake daidai da sanya musu kishi da tausayi ga al'ummar su jami'an tsaron mu masu kokarin an samu zaman lafiya a duk inda suke na cikin gari da wanda suke waje yan sanda da sojoji da duk wani jami'in tsaro muna fatan Allah ya taimake su ya karfafa su kan wannan aiki da suke na alkhairi mu kuma Allah madaukakin sarki ya yi mana kurakuran mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk